an gabatar da irinsa amma muna fatan allah maɗaukin sarki ya sanya abin da za mu faɗa a cikin wannan darasi ya zamanto mai amfani da yawa daga cikin mutane waɗanda suke ba ahlus sunna ba suna sukan ahlus sunna da cewar suna sukan zikiri ba sa yin zikiri ba sa ambatan allah to wannan abu kuma sai ya zamanto abu ne na farfaganda wanda kuma ba haka hakikanin al'amarin yake ba dalili kuwa ne duk mutumin da aka ce masa ahli sunna wato mai koyi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a dukkan al'amarinsa ba zai yi wani abu ba saɓanin irin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar zikiri wani abu ne wanda Allah maɗaukin sarki yake son shi ya yabi masu yin shi a wurare daban-daban a cikin alkur'ani da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai aya da Allah maɗaukin sarki ya ambaci wasu mutane masu ibada wasu masu biyayya gare shi inda ya faro da cewa innal muslimina wal muslimat har zuwa inda ya ce wa zakirin Allah kathiran wa zakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima Allah maɗaukin sarki ya yabi masu zikiri ya yi musu wato alkawari na gafara da lada mai girma a wurinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisinsa ingantacce wanda imamul bukhari ya fitar da wannan hadisin yana nuna mana cewa wannan hadisi lalle mutumin ma da baya ambatan Allah wato kamar matacce ne kamar yadda yake cewa masalin ladhi yadhkuru rabbahu wallazi la yadhkuru mithlul hayy wal mayyit mutumin da baya ambatan Allah da wanda kuma yake ambatan Allah to kaman matacce ne da rayayye ashe kenan ka gani ambatan Allah anan abu ne mai girma wanda kuma sifa ce ta ahlus sunna bayan haka akwai hadisai da dama da suka nuna cewa lallai zikiri sifa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan magabata na kwarai sifa ce tasu to amma yadda matsalar take shine yaya ake yin zikirin wanda inda ahlus sunna suka sha bamban kenan da wanda suke da'awar cewa su sifarsu wato sifarsu ita ce zikiri yaya ake yin zikirin kuma ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da zikirin to anan ne idan ka zo anan gizo yake sakar anan ne zaka gane cewa wani irin zikiri ake yi wani iri ne ba a yi kuma yaya ake yi domin idan kana so ka zama mai zikiri to lallai sai ka duba ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zikirin nan kuma sannan yaya sahabbansa suka yi domin duk wani abu da za ka yi idan ya saba da abin da su suka yi to ba zai karba ba za a karba ba dukkansa lallai yan uwa yanda mutane suke yin zikiri yanzu masu da'awar cewa su suna yin zikiri to lallai irin hanyoyin da suka yi ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya saba wa shari'a idan ka duba yanzu za ga mutum ya fito kan layi yana ihu da ganga a hannunsa ko kuma kiɗe-kiɗe na kayayyaki da ake na zamani da shi ake amfani ana kiran sunan Allah ko kuma ana kiran sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunan ana yaban shi to lallai wannan cin fuska ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yaban manzon Allah bane manzan Allah ya wuce a yabe shi da ganga manzan Allah ya wuce a yabe shi da wani abu Allah maɗaukin sarki ya wuce a yi mishi zikiri da kiɗa Allah maɗaukin sarki ya wuce a yi mishi zikiri da ihu a layi ba sai ka daga muryarka ba wurin zikiri yana daga cikin hanyoyi da Allah maɗaukin sarki ya nuna mana cewa idan za a yi zikiri ana yin shi ne a cikin nutsuwa kamar yadda Allah maɗaukin sarki yake cewa wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an وخيفة ودون الجهر من القول من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ما الغافل من الغافلين الله مدوكين سلكي يا نونا من الصفة يد أكي أنبتنسا shine ka rinka ambatan Allah maɗaukakin sarki a cikin zuciyarka kana mai ƙanƙan da kai kana mai tsoron Allah sannan kuma wa jihar jahari min alƙauli ba ka fito kana ihu a layi ba allah allah allah wanda ko mahaifinka ne idan za ka yi adalci a ce yau ka fito kana kiran sunan mahaifinka haka babu ladabci a ciki babu ladabi a ciki babu biyayya a ciki babu karantawa a ciki saboda haka ana yi ne cikin nutsuwa ana yi ne cikin wato ainihin zaben lokuta da suka dace kamar yadda aka karantar da mu a cikin suna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ba kurma bane Allah mai ji ne yana jin ka a duk inda kake wata rana wato wani sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani ba ƙauye wato wanka ka duba ibn abi hatim ya fitar da wannan riwaya wani mutumin ƙauye ne zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato wannan hadisi yana so ya nuna mana cewa Allah maɗaukin sarki baya buƙatan kururutawa domin yana daga cikin sifa da ahlus sunna suke sifa Allah da shi a kowane lokaci wato ji ne a bisa dukkan komai laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir sifa ta ji ta Allah ce ba irin ji naka bane da sai an daga murya a'a abin da yake cikin zukata ma Allah madaukin sarki yana ji wannan balarabe ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa a qaribun rabbuna fanunajihi shin ubangijinmu kusa yake mu rinka tattaunawa da shi an ba'idun fanunadihi ko kuma a nesa yake ya manzo Allah mu rinka kwala masa kira kamar yadda ake yin zikirin kenan yanzu mutum ya zo kan layi Allah Allah yana daga murya to ba haka bane ga tambayar da wannan balarabe yayi ya tambayi wane ne abul qasim sallallahu alaihi wasallam ya tambayi manzon Allah yaya ake yin zikiri din nan fa sakata anhu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya shiru jim ga wannan tambaya da wannan balarabe ya masa فأنزل الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب آية تدليد تمانين شيرة أتكين سورة البقرة الله مدعو كين سركي سوكر دئتا جبريل يزو يتي وإذا سألك عبادي يا كي منزا الله صلى الله عليه وسلم إذن باينا سكة تنبيك أكينا فقل كجيا مسو إني قريب ني أكسنك لسو أجيب دعوة الداعي إذا دعان إنا أمسى وتؤينهم تنبير مي تنبير إذن يمن روكو مي روكو إذن يمن wannan dalili ne mai ƙarfi da zai nuna mana cewa zikiri abu ne da ake yin shi a cikin nutsuwa Allah yana jin ka mai ji ne a bisa dukkan komai ɗaukaka muryar da kake yi ma kana ganin wai bari ka ji yadda Allah shi kansa laifi ne kana danganta wani naƙasu ne ga Allah maɗaukin sarki don ba buƙatan ka ɗaga murya idan ba a manta ba akwai kissan nan da Allah maɗaukin sarki ya bamu ta wata baiwar Allah a cikin suratul mujadila wata mata ce da ta kawo ƙaran mijinta wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ta same shi a gidan Aisha radiyallahu anha tana labarta masa abin da yake faruwa tsakaninta da shi mijina ya mun kaza ya mun kaza ya manzon Allah ya mun kaza ya manzon Allah amma a wannan lokaci ita Aisha radiyallahu anha kamar da Imam hakim ya fitar da wannan hadisi sai da tuna Aisha ta ce takan ji wasu maganganun da wannan mata take yi wasu kuma ba ta ji ga ta kuma kusa da wurin da ake ciki amma Allah maɗaukin sarki sai ce kad sami Allahu qawlan lati ka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah Allah maɗaukin sarki ya ji kalmar maganganun wannan mata da take jayayya da kai ya manzon Allah kan al'amarin mijinta tana kai karanta zuwa ga Allah maɗaukin sarki Allah kuma ya share mata hawaye kaga anan Allah ya ji ta daga saman bakwai Allah maɗaukin sarki yana nan a saman bakwai kamar yadda ya gaya mana ya halicci sammai da kassai sannan ya daidaita akan al'arshi ya yi daidaita yake ba mu sani ba amma ku duba nisa tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu tafiyan shekara ɗari biyar amma Allah maɗaukin sarki ya ji ta a cikin garin Madina a gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji duk abin da take faɗa kaga kenan anan wani dalili ne mai ƙarfi da yake nuna mana cewa mu nutsu Allah maɗaukin sarki yana jin mu yana sauraron mu duk abin da za mu yi mu kasance mun yi shi cikin nutsuwa babu shakka yan uwa duk wani abu da kake gani na ibada idan ka kirkire shi wanda Allah bai ce kai ba to dukkan shi fa Allah ba zai karba ba man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk mutumin da ya kirkiri wani abu a cikin addinin nan namu da ba a wato ba mu yi umarni da shi ba an mayar masa da kayansa ba za a karba ba yawan zikirinka yawan ibadunka yawan abubuwan da kake yi idan baka yi yadda ya dace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ba za a karba ba domin ka zo da bid'a tsari kuma na zikiri ba kai ne zaka zaba abin da zaka faɗa ya zamanto cewa shine zikiri ba a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wasu alfaz da ya zo mana da su a cikin hadisansa wanda hatta mu a bayi ma yanzu idan da zan buga mana misali da abin da muke amfani da shi a kullum kai kana amfani da shi ni ina amfani da shi kai kowa yana amfani da wannan abin shine katin waya da muke amfani da shi wato wanda ake recharging idan kudinka ya kare a waya zaka kara zaka saya ka sa kowa ya duba a wanda ake sayarwa wani dubu daya wani dari daya wani dari uku gashi nan dai iri iri to amma idan ka duba misali zaka ga cewa nambobi ne guda hudu a wannan wannan ma nambobi guda goma sha biyu wannan ma guda goma sha biyu amma kowanne a cikinsu idan da za ka rubuta nambobin a farar takarda ba za ka iya gane cewa wannan na dubu ɗaya ne ko wannan na ɗari biyu ba ko wannan na ɗari duk nambobin iya yawansu ne guda goma sha biyu amma kamfanin da suka yi abin su idan ka sa a cikin mashin ɗinsu sai nuna maka wannan na kaza ne wannan na kaza ne to wannan ɗan adam ma kenan to ina ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne ya san komai yake kuma abin da ya ga dama to shi ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wasu irin sirrin lafazi wanda idan kai amfani da wa'annan lafuza ka ce karka raina lafazin karka duba yawan shi domin galibi wasu malamai za ga wani malami ya zo ya ce ya baka ka je ka yi zikiri na ya baka wata bara ka je ka yi zikiri irin nashi guda dubu goma sai ga mutum ya tara carbi dubu goma yana ta yi amma idan ka nemi dalilin a ina ya samu aka ce ya yi wannan sai ka ga babu babu hadisi babu aya to wallahi di yawan abin da kai na zikiri idan ba manzan Allah ne ya ce ka yi ba ka yi aikin banza kamar kai ne kwatankwacin wannan abin da na yi misali ɗazu ka ɗau takarda ka rubuta nambobi goma sha biyu ka ba wani ka ce cajin ricajin wayar shi yana sawa waya ba za ta ɗauka ba saboda ba kai daidai ba da kamfanin to hakan nan kamfanin Allah ma hakan nan tafiya Allah ma sai ka yi yanda ka ce ka yi sai ka gama yin zikirin kan ka yi dubai goma an baka na safe an baka na dare an baka na menene amma babu hadisi ko ɗaya sai ka je wurin allah sai a ce ba ko ɗaya ba yawan bane. ne manzo allah sallallahu alaihi wasallam cikin zikirin da ya bamu suna nan da yawa akwai misali da yake cewa subhanallahi alazim subhanallahi bihamdi kalmomi ne guda biyu masu saukin fada a halshe amma kuma idan ka ga nauyin su ranar tashin kiyama a mizaninka sai ka sha mamaki shin waye ba su wannan nauyin allah maɗaukin sarki ne saboda haka shi zikiri ba wai gwaninta ba ne ka yi ta yin wasu irin azkaru wanda ba a samu asali ba a. wanne ne manzan allah ya ce ka yi idan manzan allah ya ce ka yi guda ɗaya shine mai daraja to ka yi shi shikenan in ya ce ka yi guda biyu su ne masu kaza ka yi su shine shi yasa wannan darasi namu bi iznillahi ta'ala za mu zo daki daki mu ga komai zikiri da manzan allah ya ajiye masa zikirin nan menene zikiri abu ne mai fadin gaske mafificin zikiri kuma shine karatun alkur'ani shine babban zikiri wani yana ganin ma shi gale ya yin wannan zikirin ba zai rinka karatun alkur'ani ba to kaga wannan babban abin da ake jefa mutane a ciki kenan Allah maɗaukin sarki ya ce wa anzalna ilayka zikira litu lin linnasi mun an wato mun sakko maka da zikiri kaga sai Allah ya kira alkur'anin ɗungurungun ɗinsa ya ce zikiri ne ashe babban zikiri na sahun farko shine karatun alkur'ani amma kai ka ajiye karatun ƙur'anin ka ɗauki wasu abubuwa wanda ba su da asali a shari'a ba hadisi ba aya to wa kake so ya baka lada ashe farko ma tukuna zikiri na farko da aka baiwa manzan Allah shine alkur'ani karatun alkur'ani dare da rana to wannan kaga shi kansa shine zikiri na farko sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani mataki na rayuwar shi zaka samu akwai zikiri a ciki me ya ma'anar zikiri din nan shine tunawa da Allah manzon Allah idan ya tashi daga bacci yana da zikirin da yake yi idan zai kwanta bacci akwai zikirin da zai yi in zai fita daga gidansa akwai zikirin da yake yi idan zai sha ruwa akwai zikirin da yake yi idan zai sa sabuwar riga akwai irin zikirin da yake yi idan zai sa tsohuwar riga akwai irin zikirin da yake yi in zai hau dabbarsa akwai irin zikirin da yake yi in zai shiga bayan gida akwai zikiri idan zai fito daga bayan gida akwai zikiri kai duk wata rayuwa ta manzon Allah idan ka duba akwai zikiri ruwan sama ne zai sauka akwai zikirinsa idan manzo Allah ya ji tsawa ana ruwan sama akwai zikirinta idan iska ta guguwa ta taso akwai zikirinta in manzan Allah ya ga mutum kuturu ko wani mai rashin lafiya akwai zikirin da yake yi kowane irin shashi za ga manzan Allah rayuwarsa zikiri ce ga baki daya kaga kenan ashe kage ne ashe suka ne ashe batawa ne ka ce wai ahlus sunna su ba ruwansu da zikiri kana ganin cewa kenan sai irin zikirin da kake yi shine zikiri na daidai wallahi ba shi bane zikiri shine irin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa shine zikiri a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi da imamu tirmizi ya fitar da wannan hadisi kuma imam nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadisi Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato afdalu zikir la ilaha illallah afdalu zikir. la ilaha illallah mafi girman zikiri shine ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah shine mafi girman zikiri za mu gane haka akwai hadisi da annabi musa alaihi ya roƙi allah maɗaukin sarki ce ya allah maɗaukin sarki ya bashi wasu kalmomi wanda zai rinka amfani da su wanda bayi daban sauran ba sa yi sai allah maɗaukin sarki ce masa ka ce la ilaha illallah annabi musa ya ce a'a ai dukkan bayi suna faɗan wannan dukkan bayinka ya allah suna cewa la ilaha illallah sai ya ce masa ya musa ita wannan kalma ta la ilaha illallah da za a sanya ta a wato mizani sannan a ɗauko dukkan duniya da abin da yake cikinta a ɗora a wancan mizani bihin na la ilaha illallah da la ilaha illallahu tarin jaye su to kaga kenan shi ahlu suna suna karantar da zikiri suna karantar da ambatan Allah sanin wannan kansa kaga sani babban abu ne a cikin shari'a manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ga mana a cikin wani ingantaccen hadisi da duk mutumin da ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka faɗa so ɗari a yini ka faɗa da safe to Allah maɗaukin sarki zai baka lada ɗari zai shafe maka laifuka ɗari sannan kuma za ka samu kwatankwacin ladan wanda ya yanta bayi goma sannan kuma za su zamanto maka shinge ne daga shaidan sannan babu wani da zai samu lada sai wanda ya irin wannan aiki naka kaga kenan ashe akwai abubuwa da yawa da ya kamata yan uwa su dinga dubawa akan abin da ya shafi ibada ibada duk ibadar da za ka yi idan ba manzon Allah ne ya karantar da kai ba Ko mun kyanta galibi yawancin mutane suna yin ibada ne idan aka nuna musu kyanta zikirin za a zo a ce maka ai ga wani zikiri idan ka yi shi ma sai ka bi Allah ba shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zikiri akwai shi ko a ce an baka wani littafi wanda bayi da asali a ce ka zikiri guda kaza a baka me kai wazifa da lokaci kaza ka kaza kai kaza amma zaka ka tambayi malamin ina aka samu manzon Allah ne ya ce a akwai alkur'ani akwai a hadisi babu to kuma akwai ka'ida cewa duk wanda ya kagi wani abu wanda ba a cikin addinin ba an mayar masa da kayansa domin ita bidi'a galibi kyau take yi kyanta da take yi da adau da ake mata sai ya sa a karbe ta shi ne ita ɗin kuma da kansa zai zo wata rana sai ga ta zama tsohuwa me yasa aka hana mu bidi'a cikin addini ne saboda ita bidi'a galibi mumba'itha an afkaril insan tana fitowa ne daga tunani irin na dan adam shi kuma ɗan adam duk abin da ya yi in shi ya yi da kansa wata rana da kansa zai zo ya ce abin nan bayi da kyau misali irin suturu da muke sawa a yanzu da bambanci da suturun da ake sawa shekara 35 da suka wuce yanzu idan ka zo ka samu samari na da za ga an sa wando ya tsuke irin motar da ake hawa wancan lokacin in an kawo maka hauta yanzu ba za ka hauta ba amma a wannan zamanin da aka yi ta tana ba da sha'awa ana son ta ana binta amma daga baya sai a zo a ga abin ya zama tsohon yayi to shi sa ba a son ka kawo abu a addini don kaga yayi kyau wata rana da kanka zaka zo ka ce abin bayi da kyau idan muka duba ko irin tsare-tsare da ake yi na abin da ya shafi maulidi don wato fifita ranar aihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaga za a taru ne cikin dare kawai a ɗan yi karatu a ɗan yi 'yan kasidu hakan nan a zaune a yi karatun ƙur'ani a watsi to amma ana nan ana nan sai abin yana canzawa abin yana canzawa yanzu dukkan nau'in kayan kiɗa da ka sani da ana shigo da bandiri sannan aka fara shigo da jita aka fara shigo da ganga saboda kullum abu ne da aka kirkire shi kullum ana ganin ya zama tsoho yana bukatan a gyara shi amma idan da an tsaya akan karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da ba za a afka cikin wannan ba saboda shi hadisin manzan Allah shi wato aya alkur'ani da hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullun sabi ne dullan da ka zo sun dace da kowane lokaci da kowane zamani amma a ce irin wannan tsari da ake yi na zikirin Allah ana ambatan Allah wallahi ana bata Allah ne ana bata manzan Allah ne a ce kiɗe-kiɗe kayayyaki na kiɗe-kiɗen coci da su za a rinka yaban manzan Allah mu ji tsoron Allah mu yi wa kanmu adalci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa ya ajiye zikiri ya ajiye ambato ya ajiye tunawa da Allah a kowane ɓangare na rayuwarsa shi yasa idan muna so mu zama zikiri a kira mu wato zakirai ɗin na gaskiya to sai mu irin zikiri na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ihu ba ba da yawo a layi muna tsalle ba wani mutum ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam imamu tirmizi ne ya fitar da wannan hadisi kuma imamu nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadisi ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa inna shara'i al-islami kad kathurat alai wato shari'ar musulunci abubuwan musulunci sun mun yawa a ce ayi kaza ayi kaza to ina so ya manzon Allah ka buga min wani wani abu a tashabbathu bihi wani abu da zan kama shi na rike shi gamgam ba zan sake shi ba wato abin da yake nufi anan kamar yadda malamai suka ce wato abin da zai yi riko da shi bayan farilla ba wai ya bar sallah ko azumi ko zakka ko irin wa'annan ba ba abin nufi ba kenan a'a bayan ya ba da farillai kenan sai ya tambayi manzon Allah abubuwan shari'a sun yi yawa yau a ce ayi kaza yau a ce ayi kaza to ni bayan farillan nan a gaya min wani abu ya manzon Allah da zan rike shi gamgam gam ya zamanto zan ci nasara idan na rike shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bawan Allah Ka ga yadda sahabbai suke kenan gangariyan mutane mutanen kwarai kuma idan kana so ka zo mutumin kirki ka zama kamar su duk abin da kake so na rayuwar duniya je ka tambayi manzon Allah ba sa yi da kansu ba sa kage ba sa kirkira kaga gashi ga manzon Allah amma sai taho daga inda yake zo ya sa manzon Allah ya ce to ni ina neman amin kaza to yanzu manzan Allah baya nan mu me ya kamata mi sai mu koma cikin littattafansa sai mu bincika a cikin afuwan sai mu koma cikin littattafan magabata mu duba a gurguje sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sahabi la yazalu lisanuka ratban min dhikri min dhikrillah kada halshenka ya gushe a kullun ya zamanto danye bisa ga ambatan Allah ka ya zamanto ɗanye ne wurin ambatan Allah wannan hadisin kamar yadda muka ce imamu tirmidhi ne fitar da shi kaga manzala sallallahu alaihi wasallam da wannan bawan Allah ya tambaye shi me zai yi bayan ya rike farallai sai ya ce wato ya rike zikiri to amma wani irin zikiri irin wanda manzan Allah yake yi shi ne ake nufi ya rike kaga ashe masu suka cewa ahlus sunna wai ba ruwansu da zikiri a'a E mu ba mu da ba ruwanmu da zikiri na irin wancan da ake yi domin ba zai yiwu a ce ahlus sunna yana tozarta Allah da manzansa ba domin ka ɗauki jita kana kiɗe-kiɗe kana ihu a layi kana kira sunan Allah ko mahaifinka ne yanzu ka ganni na fita yanzu na kira su ina bin layi ina babu audu audu audu sunan mahaifinka audu ai zaka ce na ce maka fuska to ina ga Allah da manzansa saboda haka kaga lalle ahlus sunna su ne masu zikiri su suke yin zikiri irin wanda manzon Allah ya ce yi. dogaro da hadisansa da kuma karantarwansa saboda haka kaga wannan ya zo ya tambayi manzan Allah manzan Allah sai ce mishi kar ya bari halshen shi ya zamanto cewa ya zamanto ya bushe babu babu ambatan Allah ya zamanto kullun a jike yake da ambatan Allah in kana zaune subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ga la ilaha illallah da muka faɗa guda ɗari sannan bayan kayi sallah ga zikiri nan in zaka shiga bayan gida ga zikiri nan ga wurare daban-daban da aka yi zaka yi zikiri saboda haka muna godiya ga Allah maɗaukin sarki insha Allah ta'ala wannan darasi namu kuma zai ci gaba za mu ɗauka daki-daki mu ji manzan Allah yadda yake zikiri a kowane bigire na rayuwarsa hatta lokacin da zai kwanta da iyalinsa da lokacin da zai fita da lokacin da zai bacci insha Allah wannan darasi in hali ya bamu za mu rinka ɗauka daki daki daki daki mu tabbatar wa mutane cewa ahli sunna su ne ma'abota zikiri su mutanen zikiri sune ne al'ummar zikiri sune kuma jama'a zikiri muna fatan Allah maɗaukin sarki ya taimake mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ocean ocean